Kalangu, Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci gunguma man ne ke gabatar muku da labaru da harshen Hausa ga kanun labarun. An gudanar da wata babbar muhawara bisa maganar kwanciyar hankali a yankin Tilaberi. kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗaliban nijar sai dai usn e na halartar babban taro bisa suwa ilimi mai zirhi a cikin rahoton musamman na yau muna ɗauke da ci gaban bayani bisa hurumin gandun daji na Beji. to madalla yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla Ƙungiya mai kula da shiryar da zaɓuɓɓuka Seni mai zaman kanta yau ne ta kammala haɗuwarta da take yi da sassa daban-daban wanda lamuran tafiyar da zaɓe suka shafa. 'Yan jarida da 'yan farar fula da su ne ta yi haɗuwar kuble ganawar inda ta yi masu bayani bisa ga inda aka kwana a kan shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za su gudana a shekara ta 2021. Mu saurari Isaka Sunna cikin bayanin da Yama Habibu Garba. Musamman ta fuskar zaɓe kafofin yada labarai da ƙungiyar fararen hula suna ɗaukar nauyin horarwa, samar da labarai, wayar da kai da ba da tarbiyya, sa ido ga zaɓuka suna tattara gungun jama'a masu rauni kamar mata, kasasu. Muhimmanci yana da tasiri shi yasa suke da wakilci a cikin hukumomin ƙasa. Seni tana ɗaukar su wajen rakiyar harkokin zaɓe da ke bisa tushen halarta, tuntuɓar juna da aiki tare, makasudi Muradin shine bullo da rajistan zaɓe na zamani da kowa ke fata a cikin zaɓuka masu zuwa kuma shirya zaɓukan kansu Sini na shawarta kafa wani tsarin musanya. A gaida maman ada da fasara. Laraba nan da ta shuɗe ne aka gudanar da wani taro bisa ga lamarin kwanciyar hankali cikin shimfiɗar yankin Tilaberi, ‘Yan majalisar dokoki na ƙasa ‘yan asalin yankin ne suka shirya da wannan muhawara wadda ta haɗa dukan masu faɗa a ji na yankin. Ko menene manufar wannan taro? Nandu Basiru, shugaban mashawartan yankin na Tilaberi, ya baiwa wakilinmu Haruna su mai Sale amsa kamar haka. Matsala a ɓangaren Tilaberi ta ɗauki wani sabon salo yanzu muna nan muna fama da rikice-rikice na kabilu kuma wannan abun a sha ne sosai mun yi rangadi kuma sun bayyana mana nuna hali na wannan rikici da kuma tushensa da ma asalinsa gaskiya mun yi musanya mun gaito ƙwararru abin da ya sa muka tattara masu faɗa a jiya bangaren yankin inda mun ka ɗauki niyyar bayan dawowa kowa zai isar da saƙo da wadda kan al'ummomi game da wajabcin zama tare. Dubarun kai da kawowa na gurmazo da murkushe tafiyar bakin haure a wato barauniyar hanya ma'udin da aka tattauna a kansa kenan cikin wata muhawara da ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ta shirya jiya a balbalin Alliance Française ta Agades. Domi aka zaɓi wannan ma'udin jagoran tattaunawar Charno Hamadu ya yi wa wakilinmu Anise Karim kanin bayani. Notre objectif est d'ouvrir un dialogue positif avec les docteurs. Gurinmu shine mu buɗe tattaunawa mai kyau tare da wakilan hukumomi dangane da wannan batu na kwararar bakin haure. Mun zaɓi yin wannan muhawara saboda tun wasu makonni da suka gabata taron majalisar ministoci a Niger ya amince da wani kundin matakai na fuskantar al'amarin tafiyar bakin haure ba kan ka'ida ba. Ina tsammanin an mika wannan kundin ga majalisar dokoki domin ta yi nazari ta kuma amince da shi. Saboda haka muna ganin ya kamata mu faɗakar da 'yan ƙasa dangane da abin da aka sa a gaba. mun taɓo batun ne domin nuna wa jama'a gaskiyar lamari a game da yaƙi da tafiyar bakin haure ba kan ka'ida ba bincike da rahotanni da dama na ƙungiyoyin farar hula da kuma bayanai na wakilan jama'a na nuna cewa matakan hana tafiyar bakin haure na saka bakin hauren a cikin halin rauni sannan kuma taka hakkin bil'adama da ake fuskanta sanadiyar aiki da waɗannan matakai ne. Girkin karafunar hanyar jirgin ƙasa za su kasance inda suke ba za su taɓa kawo wani cikas ba ga ayyukan babban titin da aka malakanin Voie Express wanda aka yi bukin soma ayyukansa ranar Juma'a da ta shuɗe mai tashi daga hilin jirgin Jori Amani zuwa tsakiyar birnin Yame. Mu saurari bayanin da shugaban ayyukan Yahaya Billah Yama Alasan Kuzi Muhammadu. No, le rice. A'a, ko kaɗan ba za a taɓa layin dogon ba, ba za a fidda shi ba, amma za a yi ayyukan kiyaye su, za a yi wasu shingaye na tsaro, karafunan za su tsaya a tsakiya, za mu yi hanya daga kowane bangare na layin dogon daga dama zuwa hauni. Kenan layin dogo ba zai sake damuwar mutane ba domin ratsa shi. A wani bangare kuma ƙasar Nijar tun ranar Laraban nan da ta shuɗe take halartar babban taron Boulogne a ƙasar Faransa, taro na aji biyar da ake gudanarwa bisa babbar muhawara a karanta karantarsuwar ilimi mai zurhi. Ministan ilimi mai zurhi Yahuza Sadisu da Algabit Muhammadu Idder, babban sakataren ƙungiyar ɗaliban Nijar ESN su ne ke wakiltar ƙasar Nijar. Tarnana Ahmed Butai ya tuntuɓi Algabit Idder ta wayar talho mu saurare shi. Le Niger a eu la chance de participer à cette Kasar Niger ta sami sa'ar halartar wannan babban haduwa inda mayan kwararru a fannin ilimi mai zurfi suka zo domin su gabatar da fasahohinsu su yi musanyar waɗannan fasahohi kuma a duba yadda za a yada su zuwa sauran ƙasashe na duniya da kuma yadda za a yi a mayar da jam'o'inmu cibiyoyin kirkirar fasahohi da za su taimaka wajen ganin kasashe sun ci gaba kasar mu da ke cikin wani mawayacin hali a fannin ilimi mai zurfi da kuma sha'anin boko baki ɗaya ya kamata ta rungumi wannan tsari kuma a wannan muhawara ta bolon an nuna cewa ya kamata ɗalibi ya taka rawa domin samun ingantaccen ilimi mai zurfi kuma mai sauƙi ga kowa. Fasarar kalamun iddar algabit kuka saurara Adakar matasa EJDN ta wallafa wata sanarwa ranar ranar da ta shuɗe a cikin wannan sanarwa ƙungiyar na tambayar shugaban ƙasa Isu Muhammadu da ya yi zarce da ci gaba da jagorancin ƙasa ganin sakamakon ayyukan da ya yi tsawon wa'adi biyu da ya yi. Mu saurari Isu Bra shugaban wannan ƙungiya inda yama wakilinmu Mustapha Mamman Sani bayani kamar haka. Mun kawo ƙarshen wa'adi biyu da kundin tsarin mulki ya tanada. Mu a matsayinmu na 'yan ƙasar Nijar, a matsayinmu na matasa, muna ganin shugaban ƙasa ya yi nasarar fuskantar ƙalubale a fannin tsaron ƙasa. Ya samu ya shimfiɗar da wani yanayi na zaman lafiya a cikin waɗannan shekaru takwas. Waɗannan nasarori na sa mu cikin tunanin zuwa wa'adin mulki na uku. A yau muna rayuwa cikin wani halin siyasa mai wuya, inda kawunan 'yan siyasa suka rarrabu dangane da zaɓuɓɓuka masu zuwa. Ƙasar Nijar ta gaji idan ana maganar zaɓe muna ganin abu ne mai yiwuwa ba kamar lokacin wancan tazarce na tanja ba ne domin gwamnati na iya shigar da wani daftarin doka a majalisar dokoki domin baiwa shugaban ƙasa damar neman wa'adi na uku. Watan Ramadana wata ne wanda a lokacinsa annabi sallallahu Alaihi wasallam ya umurci musulmi da su aiwata ayyukan alheri da dama, wa'annan ne addinin Islama ya shawarta a yi cikin jerin kwanaki goma na tsakiyar watan Ramadana? Ga amsar da shek Haladu Yahaya Yama Alamin Washar. abubuwa wanda ya kamata cikin wanga lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko yi ne guda kowane lokaci mutum na iya rabotuwa ta hanyar fanni daban-daban haka ayyukan ma suna da yawa akwai ayyuka tattalin zamantakewa mutum ya kiyaye tukuntun daga ma'aiya da ma'aihi yan uwa na jini makwabta abokan zama abokan aiki ya kasance an yi tattalin da zama zai koma a jaddada shi ya gyaru ta wace hanya ta hanyar neman gahara da ya ma juna rabotuwa ana samunta ta hanya kuma sa dukiya bisa hanyar Allah mutum ya taimaka ya hidda dukiya ya bada dama kira ne wannan na wanda yake na Allah subhanahu wa ta'ala tabbatacce Allah ce ku yi kokari da dukiyata da kanku shakka haladu kuka saurara Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma su da yawo kowa ta saka wani sabon tsari na sa ido da larawan cututtuka masu yaduwa. Tsarin furoje ne da ƙungiyar ƙasashen Turai za ta zuba ma tallafi kuma zai gudana tsawon shekaru uku. Railatu Sumana ta naɗa mana rahoto a kai, mamma ada mi rahoto ya ƙumsa. Mutane dubu goma sha ɗaya da ɗari uku na ƙasashen Gine, Saliyo da Liberia suka raksa rayukansu sandiyar annobar cutar Ebola da ta ɓullo tsakanin shekara ta dubu da goma sha hudu da shekara ta dubu da goma sha biyar domin ganin yammacin Afirka ya kaucewa sake faɗa cikin wannan bala'i. Kwamitin ƙungiyar ƙasashen Sidiyawo da tarayyar Turai sun yi hannu da hannu domin kafa wani shirin tallafi ga cibiyar Shiya ta sa ido da kula da cututtuka a cikin yankin Sidiyawo. Ƙungiyar tarayyar Turai ta zuba miliyan biyar na euro bisa tsawon shekaru uku. Wannan shiri na da manufar kyautata aikin cibiyoyin sa ido da mayar da martani a cikin kasashen sai da yawo. Haka kuma ina da manufar kyautata ayyukan da aka kirkiro tare a cikin tsarin aiwatar da kundin kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa a cikin shiyar. A cikin wani labari da gumi sa wanda ya zo muna maganar ƙara ta tsakanin daraktan majalar wato Patriot Kenz Musa na ganu da shida ɗan kasuwan nan kuma ɗan majalisar dokoki Sumaila Ila mai aya wanda ya kai ƙarar ɗan jaridar bisa tuhumarsa da yi mashi zargi da kuma zagi yau da sahe a gaban babban alkali na kotun ya mai mai tuhumar ya janye ƙarar tasa yin haka ɗin na nuna ƙarshen maganar ƙarar kenan. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba lamba ta 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba ta 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba ta 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu kuke sauraro daga na anguwar kwara Kano birnin Yame bayan kun sha labaru yanzu kuma ga rahoton na musamman. Yau ajin bayani na biyu a kan hurumin gandun daji na beji cikin gundumar da kwaro za ku ji inda za ku fahimci ayyukan da aka zartas. Bari na barku da Laftanan Kanal ɗan Fatsuma Muhammad Sanusi. des ONG qui nous appuient aussi dans le cadre de la réalisation de certains travaux. Akwai kungiyoyin ONG da ke tallafa mana bisa tsarin shirya wasu ayyuka kowa da wutar daji, ayyukan farfado da ƙasa, gurbin wuta da kuma shuke-shuke muna ayyuka muna ayyukan hange a kewayen dajin domin sake maido da halittun da suka ɓace domin waɗannan wurare idan aka gyara su za su taimakawa wajen rage wato matsin lambar kiwo. Ko wannan daji idan aka gyara shi zai iya karɓar namun daji kamar su giwa ko zaki da dai sauransu a halin yanzu ba wuri ne na zaki ba amma akwai wani shiri da ya nisa na kawo raƙuman daji na kure shirin kawo raƙuman daji na kure yana kusa sosai domin a yau an kafa shirin ya fara aikinsa kuma akwai ƙwararru da suka zo suka yi nazarin wurin da ƙwararrun kaya game da jigilar raƙuman daji daga kure zuwa beji sun je wurin sun gani lalle wuri ne na rakuman daji zai taimaka wajen rage yawan rakuman daji a kure domin yawan su ya zarce 600 sun fara zuwa wasu wurare kenan gara a kawo su a gada beji da ke wurinsu na asali ina ganin a cikin watan satumba insha Allah za a fara akwai shirin da aka kafa na shigo da barewa shirin tuni akwai shi a chadi an ci nasara bayan gwajin chadi yanzu nijar ce tare da dajin gadabeji waɗannan matakai ne kuke ɗauka na yaƙi da farauta ba bisa doka ba gaskiya ne dajin yana da rukunin kula da ke kunshe da jami'ai fiye da ishirin. muna da motoci biyu da babura a cikin dajin muna da tashar sa ido biyu da suke aiki safe da milice kuma ana sintiri cikin dajin da ke wayan domin magance masu farauta ba bisa doka ba babu matsala ta wannan bangare har yanzu ba mu eh, kama wani mafarauci ba a cikin dacin amma duk da haka muna bisa kan bakanmu ko akwai hukunci kan masu farauta ba bisa doka ba akwai dokoki na muhalli kamar farauta ba bisa doka ba a sarar itace ko kuma wutar daji akwai dokoki sannan ana aza tara ya danganta da munin laifin gravité de la situation. Da kuma wanga rahoton muka zo ƙarshen labarin da Alshin Hausa a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan na Alit Malam Mamungu ke muku sallama sai ku tarbi Garba Habibu a cikin labaru da Alshin Zabarmanti nan da ɗan lokaci kaɗan a sharuwa lafiya. Ku sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.